عن الحرام وتكين على أقوي ولا كوا لك حرام متين يظن وجن بين حلال زي ولا كبشيدة بين حرام حالات تا إذا لك حرام الله سبحانه أغنانا بما شرعه لنا الله تبارك وتعالى يا ودا تدري daga abubuwan da ya eh, da abubuwan da ya shar'anta mana ko ya shar'anta shi gare mu min al-hanifiyya as-samha na daga aqida kuduri sassauka sama wa ma yasarruhu min ad-dini da abin da yake faranta maka da addini على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم او بايسر نرسي وما يسخره دابون دا قال لا يسوقك اي مسا يسعر مسا من الدين نح الدين على لسان رسوله صلى الله وسخله لأول الأمة يسوقك أشد على الأمة أن الدخول في الآثار دقشقة سكن وحلها فاعطاه آه، كوكومان خلقه هو الادلال وعلى ارتكاب طرق المكر بدا بين عنا ماكر لما كنت هي بدا يي كريا يي وانيني ما لا حلتا يتموت دكتا يتموت فلان دذاك فتدى بدراك على خبر والخداء بين درس والاعتيال دليلا كما أدنانا عن كل باطل كما يدعى لا يودع كامون تكتوني كريا ومحرم تحرم وفار تأبن ديكي تشوتروا بما هو أنفع لنا تأبن ديكي من أنفعني منه دقوان تنهرم لنا ودقوان تنباطل من الحق والمباهي النافع daga gaskiya da mubahi ne mana amfani fa fa'adnana bi ayadil islami an ayadil kuffar ya wadatar da mu da idojin musulunci daga idojin kafirai ya wadatar da mu daga da idodi musulunci idin karama idi babba ya ake mu daga mauludi wannan na bidiya ne ba ba na kafirai ne ba kawai da kafirai da aikin su ne ne wannan aihuwa ne Allah ya wadatar da mu da idodin musulunci idin kwanari idin layya idin Juma, da safi ko sun ishe mu da mu zama mu yi eh, sabuwar shekara ta yasu, mauludin karar رانا واي كذا رانا شيء هو كذا رانا وانين كذا والمشركين ده مشركين من اهل الكتاب من مزور يو اتي ده سبب الله لا تهد رانا اكيد رانا زينا رانا فريج والصابئين دلانا كو إدودين صابئا وعبدت الأصنام دماغ سبحانه وأدنانا بوجوب بوجوه التجارب والمكاسب الحلال عن الربا وتجارات نيكو والميسر والقمار أنا يا ولدك مدى بوجوه التجارة تسكوت كافوانكي والمكاسب لسناء إنها متنوعة na halal ana riba daga bayar da bashi da ruwa walmai siri da tata sai ka dubi da tata ka shiga duniya har a jam ina wani kasuwanci ne ya kanana a tura kaza a yi kaza a yi kaza a ce tura ka kafiri ban kaza yanzu an ajiye maka ga jarin ka nan yanzu miliyan kaza ta ke tura kaza ai wannan wani kamfani ne ana ta kasuwanci da tura ka tura ka tura ka tura yau yara wai su masu wayo duk sun koma wannan lalata kuma ka duba an da cikin ba haka to sannan kuma yanzu takar ma ta fi ma ta ta ta ta tunda kuɗi ne waye ne ga shi su ya kusa shi ga hauka idan ga shi yanzu ba zai faɗa masu irin abin da ya mallaka hmm. da za su mamaki sai sun kama kai sun kusa shi ga hauka sai kai kuwa ka ga hauka ka ɗebo in da su ka yayi zaka yake da shi eh wannan ta kan ku gina na ina ta danne danne idan sai aka ga kuma falla aka ni fa na mamakin yadda ka ga mutane kamile sun koma wannan danne danne ta ta ce ba ta wanda ana ce hal antum muntahun eh sai dai mutum na an ta hana inda na wannan ban ta yana da mu kusa din yanzu yana da sun shiga na abu kai har da masu har da manya hmm? har su har da manya an shiga ciki hannun riba da mai abin mamaki wai a ce sai ki ce kai ka ce ɗin annan na su ne shaɗan yahuda na su ne shaɗan ɗin alkhimar da amma mu daga cikin abin da ke abin da mu mu dai ba kabilan mu lalace duk wani abu mai wahala ba wasu bai san hmm? yana son da shi da abin da yadda zai yi haka yi haka a gan shi da kuɗi kawai sai ya wanka ya saka ya zama shi ya yi haka yi haka kuɗi da shigo to duk kuma abin da zama ka kwada waɗannan kuɗi ne ai ba za ka iya jiwa su ba ko kana da kuɗi ya kamata kana da ƙwari za ka iya aikata duk abin da za ka aikata malam gaskiya abu ɗaya ne ta tafi jefa mutum cikin haɗari ka tura kuɗin ka yanzu zuwa wuri ka na ajiya a kafanci da shi da mutum baka gan shi ba kai ka bar ma fikihu wannan da bai da ulgururi in ba wannan ba hmm? nau'in eh, a'a sai dai yadda inshora ta shigo ciki tana eh, iya shigowa ciki amma ya wuce inshora ya haɗa ciki mana daga ciki ake maka eh, ainihin da motar mutum eh, kayan je kayan inshora ka in ta faɗi za a baka sabuwa amma ka biya dubu ka zuwa ƙarshen shekarar nan in ko ba ta faɗi ba ka sun ci banza su bai wannan ba ai ka ga gururi shi ne kimanin mutum kan dafa mutu a hatsari yana cike sai da ke cike ba ta tsaya kan shi ba ka ba kuma duk inda aka ce ma kan yi haka kullum sai a fi koma da alheri to da kaddarawa in abin ta juye fa ana ce maka ta haɗin sai a ce da safe ta faɗi ko da rana a ce da safe ne ce ta bacci direba ba ruwa su sai dai direba je biya ka bakin direba ne to yaya aka kai ka ba yaya aka kai ka ba menene arwan ka ja duba mota ce a kai ka bata tayoyin suka fito ba aka ba kai ishorar ta ba a lokacin hmm? ko birki ko su gina a kai eh, burkin a fashe eh, gina ta fashe sai ka a ah, ba kai ne ka janyo ka ta kai zai turmushe ka suna da lauyoyin da su dama aikin su kawai juyar da karya ta zama gaskiya to kai yana ta gani su suna da kuɗin da za a shirya da an tana da su da kuɗin haram kai na ga kuɗin da aka shiga da wannan imam wa na bi nikahi ma tabarana min an Allah ya wadatar da mu ya halatta mana ainihin abun da yi mana daɗi ya mana kyau na mata biyu mutum ke bukata uku ko uku ko hudu idan duka ba ta hudu ba ta sai mutum ba wata ta da sai yi sadaka bi masu ina da abun da ga dama min al-ilahi wannan ya ishe mu a jikina wal fawahishi wa ajanana kan shirya kana da dukkan komai يا ودا قدما بأنواع الأشربة إيه؟ اللذيذة كائن شاي شاي داعا داعا النافعة ما صباد أمطاني للقلب والبدن انا الأشربة عن الأشربة الخبيثة المسكرة ما صفاها المذهبة للعقل والدين وأدلانا بأنواع البلاد الفاخرة الله يا ودا تأمو da nau'in kayan sawa na fariya min alkattani wal kotoni sufi da waɗannan ɗinnan nau'in nan uku anil maladisil muharrama daga kayan sawa na haram min alhariri da zahabi a ganana nawa to ganin shi da kenan wa a ganana ya wadatar da mu anil an sama il'abayati daga sauraron waƙoƙi da ƙur'anin shaitan da ƙur'anin shaitan jiramomi bi sama'il ayati wa kalamin rahman na zai sa ake yi Thank you. kwana eh, gane tambayan istilahi eh, ka za ku kuɗi istilahi da aka taru aka ce wani takarda ya ce kuɗi amma asali ai kaga dinari ne dinari ko amfanin sa fili yake don kima sanne tun da asalin ciniki ai bangi kiri ne ba ka manta kada al'umma da duniya ta yi da gero kuɗi ne mutum zai kai gero wake kuɗi ne musman ne sai aka kai gero ko canje da da mai ku Kano wannan kuɗaɗe ne al'umma ce saka abu na amma kuɗi na istilahi a ce to an yi kimanta yanzu wata takarda a rubuta ce wannan ita daidai take da dala ko naira duk wannan kaga zaba kuɗi ne ba sai ne wanda gwamnati ta yi haka kaga ai in daddalan ya danganta da arzikin da suke da shi Faɗuwar naira mu ya danganta da kayayyakin mai da zubo kasa ga wannan istilahin da za a zauna daidaita kima kuɗi dole su gwamnati kuma wannan ita ce za ta yi da ka ba kuɗi ne a buga masa tambari hatta mutum yi jabusu ya yi laifi ko da misali a ce maka kuɗin ɗin mutum da ya su ya ɗauki zinari ya karya shi ya ɗauki wane ne laifi ne a cikin gwamnati akwai saba abin da mutum ya ƙera wani abu da shi tun da an riga an sha wahala an auna shi an fitar da ƙimarsa to dole sai ka sun da suke yawo a tsakanin jama'a akwai hukuma wasu abubuwan ɗin akwai kuma abu na kallon ƙiman abin wannan wurin al'umma gaba daya to dama haramta shi tunda akwai nau'in da fara a jiki bayanin sa zai wala sai da yana mutum bayanin abun Allah da zai gano illa da take ciki eh abu ne wanda bai kamata mutum ya gana da ke babbai bai kalle shi da kyau ba ga ta fiska kaza kaza ta fiska kaza kaza ta fiska kaza kaza eh yawa yi ma za in shafar da ko hmm. Hmm. insurance mutum ko sai ya ba shi ba da amfani ko yana isharan kai na farko da yana bare zame ka ba ka ba sai dai an waje ta ta hanyar zalunci tunda in ba haka ba ta abun hawa ba za ka hawa ko mai sai ne ka insha akwai insharar dole ai ba ka ga ko mutumin da zai insharar rayuwarsa ba ma ba yanzu buwa wasu rayuwarsa to amma kuna iya ka shiga wani wani ai ba za ka iya shiga ba sai an yi inshoran rayuwa an yi ta ba kuma ko kayi hanya ce kawai ta yahudawa da suka mai mu bayan su su dinga taɓan kuɗin mu inda yahudu ne ya mutu ana iya biya amma in musulmi ne ya mutu wanda yake yake ganin ko kuma dai daga cikin jiyoyin har an nan na su ma ba ba su abu ne da sai da ta tsalle tsalle haka da sauransu su ta ce kawai ta bai hude kuma abin ya faru misali ko mota ta abin nan mutum ya je ya karfi hakinsa ya samu damar ya karfi da kuma ɗin shayi ayar eh, tun da kun farko an gina shi akan haramci don da ne ina ma da wala samu mutum haɗi dogara ya nemi wannan tun da zama duk abin da aka gina shi akan haram tun da zai kuma mana dole ga shi amma Allah ya amma misalin a cikin da ko a cikin gurub ne zai zama a cikin gurub ne ba mutum shi kaɗai ba ce irin su jirgin sama irin su wane ne an yi kaza an yi kaza kila al'umman gwamnati ta tsaya ta sai to ta karɓo tun da an yi sun yi inshoran wanda in mutu za a yi kaza a karɓo mutum zai karɓo wannan kuɗin na ɗan wanshi kenan kaga in yi zai karɓo duk kullum irin waɗannan kuɗin suka bayyana ko da na haram ne a raba duk bugu da makami kada duk inda aka je abu da ake aiki banki da banki mai shi ne kaɗai zai je karɓa don da mutum bai je ya karɓa ba yana nan a banki ba wata ranar da za a karɓe a ƙarshe suka zama dubawa ranar masu banki a su su tara kuɗin zai koma gare su to a juna ku suka kalli juna aka tsallaka haka an ba su aka tsallaka ba ƙarshe sai a san da asalin ayyuhu da ke da kuɗin suna masu kuɗin da yawa to kaga ya shiga cikin kudin su to a irin wannan kudin ne ake ba sai kaga an turo wa addinai irin nasu kaga an ce an turo wa misalin kiristoci afirka an turo musu triliyon kaza ai na ka samu kuɗin irin wannan kudin ake tattara ba kuɗin mu ne mafi yawanci da kudin mutanen duniya don a rizar da su a wannan kuɗin suka shigo duk da dai na ce abubuwan zane bai saka kaza karya ba sai mu ce kallon su ga da su ake cewa. a kuɗin riba ne misali aka taro wa mutum aka ce to ba kuɗin riba mutum ta kai miliyan ka ba ce haka nan ki ku bani kaga dole mutum ya zo da wannan kuɗi gida yana ta tunanin ya za a yi ya za a yi sai a yi takallusi takallusi ko mana ko daga kan titi can daga can kana mutum ya zuba tutocin mamara yan anguwa ko dai ko baje ko ku ta tuntuɓe amma da mu rana dole mu ware aiki yau wani ya faɗi yau wani haɗi mu ɗauka ma bubu ga marmarorin shi kai za ka mana hanyar da ake kai a zuciya ka ta kalla sai dai daga abu an ya zama hafan yi ranar za a biya kuɗi da za a faffafa a cikin gyara mutum zai iya ta kawo da su iya da na haram din Allah kuma shi zai mana hukuncin da zai kiyama Allah haram ne ta kuma in mun bar musu za su illanta addinin ka da shi za ka makarbe shi ga shi na da maka da shi in ka tashi aikin alheri kai da dukiya ka ta halarci. Hmm. eh na lafiya mutum eh eh gaskiya mutum bai kamata amfani da wannan asibiti dai dai namu ne a ce na musulunci wanda muka da bai kamata ba da kamata mutum ya buɗe wanda saboda ana samun kuɗi ta ciki idan an yi inshorar nan in wani abu ya auku eh, falilahi alhamdu za a bada idan wani abu ya auku ba kuɗi su fara ta ƙare sun zama na inshorar likita ake wa kuma da lahiyar to to an kuma ba a ce ba a ba dai wannan bai halitta a to irin wannan takardar na ake faɗi na cewar na ji da ba abin da ɗina gaskiya wannan mutum bai kamata a musulunci mutum da asibitin sa'i irin wannan ba sai dai sharrin gwamnati in mutum ya gano sai akwai abin da za ka shiga cikin sa saboda ka fanna kanka amma ka za a ce maka kaza a ce maka kaza amma wannan galibanin ma yanzu irin wannan abun ai za ka ga mutum ya kawo wannan ya kawo wannan sai ka ga har bashi ake bi abun ya haura shi zai iya abu na sannan kuma wannan abun da suka faɗi ba fara da kudin arzikin ba wasu don na jin na asibitin na aka matsa aka matsa ma'aikata aka yi a yanzu haka na jin sun kai shekara wajen ko uku da kofi ko kokon Allah ba su tuko ba wannan bai kamata ba ko ko da kuma mu dauki abin nan kawai ke